بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدره ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد mana cikin darussanmu a kan wato ladubban addu'a idan ba kumance ba Allah da albarka yanka ka shirya mu ga abin da kaka so kana yarda da shi kuma ka an shi ibadodin mu gaba wani za A wani za. Wa yanzu ke littafai ya kamata ga mai addu'a? Hanya ta hayyana, Allah ha na gudu'a. Hanya ta jannaba. an yi ta jannaba Allah na bid'a ya kamata ga mai addu'a ya nisanci duk abin da aka ce ma kurakurai ga addu'a ta wala fiya ma idan kana lam abin nan balle ma idan abin nan la abin nan wato kurakuran nashi sun zama abin nan muhilan lil ma'ana masu korewa ga ma'ana mukhallan bil maqsudi masu bata abin da ake nufi murshidan lil maradi masu bata manuwa wato kowane kuri ana so mai addu'a ya nisanci kuren da gangan dai cikin addu'a ta ya nisanci kuren inna da araba, abin nan amadul kalam su larabawa su ne ginshiƙin magana waduhi fa'in da iraba lalle shi ne imadul kalam shi ne ginshikin magana shi shine irabin wabi ya saki ma'ana da li'irabin nan kuma ma'ana take daidaituwa wabi adamihi ya da rashin li'irabin nan wato ma'ana yake baci wato a su ya lalace gaba ne wa rubama in kalabar ma'ana billahi ila ma'ana badilin da yawa mutum yakan yi kurakurai a kurakuran sai su cira su abin da su karkatar da ma'anar zuwa ga barna audu a'in muharram ko kuma su karkatar da ma'anar daga addu'a mai kyau zuwa ga ta haram kawun hawa zalika da abin da ya kama da wannan ولهذا قال أبو عثمان المازني don haka abu usman almazini ya ce libadi talami gihi ga wani cikin abin nan almajirai ne alaika bin nahawu ya ce mai na umarce ka da ka karanta nahawu wa yana bane isra'ila kafar da harfin sakilin kafahu don bane isra'ila sun kafirce ne saboda wani harfi mai tashdidi wanda adda tashdidi kafahu sai su kuma sun kaɗi mai tashdidi kusan wato da an ka ce musu hinda sai sun ka ce wa an ka ce kulu hiddatun sai sun ka ce hiddatun wannan kunga yana cikin abin da ya kafirta su قال الله عز وجل لعيسى إني ول إني ولدتك إني ولدتك فقالوا إني ولدتك yace inni wallattuka su ko sun ka ce inni wallattuka sai kun ga wato ni na haifar da kai sai sun ka ce ni na haife ka kun ga sun canza ma'anar daga yadda take sun ka ce Allah ya haihuwa fa kafaru sai suka kafirta don sun jingina ma Allah haihuwa wa yuzkaru ana da asmai ana ambatawa daga wani mutum ana ce wala asma'i mashahurin malamin nan asma'i idan ba kumance ba dai kun tarihi ne Annabu marar bi rajulin shi ya biyo ya wani mutum ya kulu fi wa'idi yana cewa ya zul jalali wani ikram ya zul jalali wato mamakon zal jalali yana cewa ya zul jalali ya sabama wa qala lahu ma ismuka sai mala azma ya tsaya ce kai mai addu'a ga ya sunanka laisu, ya ce laisu aka ce ni fa an sha'a sai malam ya shiga yana cewa yana ya yanada yanadi rabbahu billahi laysu lidhaka lidhaka lidhaka idza da'a la yujibu sai malam azma yace yanadi rabbahu billahani Lahani laysa laysa yana addu'a ga ubangiji ne da kurakurai lidaka don wannan idza da aho in ya roƙi ubangiji ne la yujibu bai ansa eh wanda in dai lafazin larauci na zaka ja to sai ka zuwa da aka yi kuskuren ba shi na a matsala ba wanda aka iya amma dai abin da ya zama. rubuce yake to ka koye wanda yake rubuce shi ce haka ya zul jalali wa na hali yadda abin yake ya zal jalali wa ikira ya zal jalali wa ikira shi ko sai yana ta ya zul jalali wa ikira sai malla mallam ya ce kai ni sunanka sai ya ce suna na laisu sai malla aso ya yi baiti ya ce yana da yana di rabba hobin lahani laisun lizaka idza da'ahu la yajibu yace yunadi rabbahu bil lana laysa laysa yana roƙo ubangiji yana kira ubangiji ne da barna lizaka idza da'ahu la yajibu zaka in ya roƙe ya asa e don konga suna ne zal jalali kai ko kace mai zul jalali ka ka bata mai suna ko kai wani zo ya gaishe ka ya faɗi sunan da ba sunan ka ba ai kire ka shi sai a shiru to eh, asama ya ce le za ka iza da ahu na yi jibu don haka in ya roƙi Allah da wannan gul jiraji na yi jibu wai an samu don ya kere da sunan da ba suna ne ba don haka abin an samu Wani hada yan bagi ala dayi don haka ya kamata ga mai addu'a da jannubin lahani ya nisanci kurakurai fi du'a wajen addu'a ce za ka na mustadi an da zalika inda yana iya kauce ma Ƙadiran qadiran yana da ikon kuma ya kauce ma kurakuran to ya kauce musu Waila idan ko ya buga ya buga gaskiya larabcin nawa da aka nuna ya shi gaskiya bai iya ko da ko ana mutuwa bai iya yi to allaha azza wa jalla lalle allah jalla wa'ala. la yukallifu nafsan illa a Allah bai dora mare sai abin da ta kai a bai kama shi shi yasa kun ku ga tsohon nan ta yi addu'a Allah ya aishi addu'a ta ce to ni in banna kai Allah kai kana ina bari an ka mishe min gida kun ga halata kun ka abin da ta iya kenan sai ta yi wannan kuma sai ya asa domin in ka ce ka koya mata larabci wadda za ta yi addu'a ga Allah to san ba za ta yi addu'a ba don ba za ta iya ba to sai ta yi wadda ta iya kuma bakin gaskiyar ta kenan sai Allah wata wata ya ansa shi lafazin addu'a ba shi an muhimmi ba wato imanin zuciya shi an muhimmi da ya ce abin nan ah, wadda haza yan bagi hmm? ah, wa Su'ila su ila shekul islam ibn taimiyya hakika an tambi shekul islami ibn taimiyya rahimahullahu azza wa jalla an tambaye shi game da addu'a an rajulin da a an malhuna game da mutumin da ya addu'a wadda ta cika da kurakurai haka malhuna aka ce ya hukunci wannan mai addu'a alagawa tumala wa ƙala lahu رجل ما يقبل الله دعاء وقال له sai ya ce mai abin nana Allah Allah bai karba addu'a wadda an kai da kuskure Allah ga ta mala Allah wato da yace me me hukuncin wanda ya addu'a da'a'a malhuna wa qala lahu rajulun sai wani mutum ya mai ma ya kabalu Allah du'a an Allah bai karba addu'a wadda an kai da kurakurai cikin ta to fa ajaba rahimahullah sai mala ya ansa bi ma nasu da abinda nasi ne gashi man qala hadha al fa huwa atim wanda ya faɗi wannan magana da ka faɗa yi sa mukhalifun lil kitabi was sunna ya saba mu qur'ani da sunna wala ma kana alaihi salaf ya saba wa abin da magabata su fi bisa gare shi wa amma man da'a Allah mukhlisan lahu din wanda ya roki Allah yana mai akhlasi addu'a gare bid'a ijazan da addu'a wadda ta halitta wannan addu'a ta halitta sami'ahu Allah Allah ya ji ta wa ajaba du'a'ahu kuma ya ashe addu'a ta sawa'un kana mu'riban ya iya larabci aure mahuna ko kuma da kuskure ya a du'a kun gane tambayar shi mai tambaya ya ce alagafar malam tambaya na kai ni kaka tambaya ce ina tambaya an rajulin game da mutumin da da'a ya yi addu'a addua a marhuna addu'a da kurakure sun yawa cikinta kamin ma da ya ba da ansa faƙala lahu rajulin sai wani mutum ya ce wa mai tambaya ma ya kabalin lahu du'a a marhuna ai allah bai karba addu'a da an kai kura-kure cikinta allah bai karba ta fa asa'u wa ajaba rahimahullah sai malam bayan sun gama da mai tambaya da mai bada ansa da sun gama kun san ko ina ana samun irin ɗaliban na waɗanda ba su aka tambaya mu mallan aka tambaya amma su ka bada ansa to sai malam ya bada ansa rahimahullah da ma nasu da abinda annasi ne man qala hadal qawla wanda bi ya faɗi wannan magana yace wanda ya addu'a da kurakuran larabci ba ansa addu'a ce fa huwa atim yayi samu Allah babba da wannan an ta yace wanda ya addu'a da larabci ya yi kuskure na larabci cikin ka ba an sarta ko a ya yi sabon Allah da yake tabi ya saba ma qur'ani wa sunna ya saba ma sunna wanda ma kana alaihi salafu ya saba ma abin da duk magabata suke bisa gare na musulunci kai wa amma man da'a Allah duk wanda ya roki Allah mu kulli sallar dini halatin addu'a ga Allah Bidua in ja'izun kuma ya roƙi Allah abin da ya halitta a roƙi Allah to a sana'a Allah Allah ya ji addu'a ta wa da wahu kuma Allah zai ansa addu'a ta sawa'un duk kanan kana mu'ribai addu'a ta shi yi da irabin da kyau aw marhunan ko ya kuskure gare ta bai yi da irabin da kyau ba in dai yi ikhlasi kuma ya roƙi abin da Allah ya halitta a roƙai to Allah ya ji shi kuma Allah zai ansa mai addu'a wal kalamul madhkuru la asala lahu magana da aka ambata ba ta da asali a ce wai in mutum ya yi addu'a ya yi kuskuren larabci ba a ansa ta ce wannan magana la asala lahu ba ta da asali bal yan bagi da da'i a ya kamata ga mai addu'a idan lam kuna adatu in dai al'ada ce ba da i'rabi a al'ada ce ba shi da i'rabi ba al'ada ce ta to Allah ya Allah ya da irabu kai ya maka ne da irabi. kun ga kamar yanzu ka shiga cikin makka misali ko wasu kasashe na laraba in ba malami ka iski in ba malami na ba in ka ce shi magana da i'rabi bai iya duk gargaliya ta duwa da ya kwaso da harshe ne na inda an ka yana gane a yi hudu yana gani eh, in ka ga mutum na da irabi to makaranta ya ta karatun littafi da ka yi magana da su da hausa za ka ji mahi yawan su ba su da rabi. ya ce to ai Allah bai tsora mana da irabi ya ce sai mun koye ga addu'a wanda duk dai ba wai abin nan ba ba al'ada ta ta li'irabin ba lam takun adatu al'irab al'ada ta ba li'irabin a al'ada ta ba to la ya takallafu li'irab ba ba cewa ba a tilasta mai ya ce sai yayi li'irabi inda ya addu'a ya kaɗo ta duwa da ta kaɗo inda ya yi farashi kuma ya roƙi har Allah ya sani ya je larabcin nashi duwa da ya je in dai abinda Allah ya halitta mai na kuma yayi dan Allah ba dan kowa ba to Allah zai karba ita addu'a wato ba larabci ta kabida ko wani da irabi ta kabida ba a ita dai abin da ka nema dai ikhlasi a ikhlasi kuma a roƙi abin da Allah ya halitta kakka roƙi Allah abin da bai halitta ba in ka roƙi abin da bai halitta ba ka yi sabo kamar mai roƙon a gafarta ma na yi mushriki kun ga yi sabo sabo na ya kai tunda Allah ya ce bai gafarta wa kun ga wannan addu'a ba halatta ba tunda Allah ya ce bai ba halatta ba haramta Kala ba'du as-salaf sashen magabata ya ce wani abin nan cikin magabata idza ja'a al-i'rabu dhahabar khushu' idan irabi ya zo to khushu'i zai ɗebe idan yanzu za ka shirya addu'a ka shirya da irabi gare ta duk kalmar da za ka wadi kai mata irabi to zuciya guda gare ka za ta koma ga ka kai addu'a babu khushu'i kai ka gaba ko a ba kamar mai sajau da manka ambata shekaran jiya wa hada kama yukrahu wannan haka yake kamar da an ka karanta ta kallu sajau da mutum tilasa kai ne sajau wajen addu'a kun san to haka nan la irabi mutum ci da sa maka ne shi makaruhi fa idza waqa bi ghairi takallufin amma idan la idan la ya ba tare da ya tilasta samu kai a tsaya a shirya shi ba haka dai kawai ka kaɗo da addu'a ka kuma ta yi daidai da iradi to fala ba aka bi babu da shi Wa inna asalar du'a min alqalbi ai asalin addu'a daga zuciya ta wa inna asalar du'a min alqalbi asalin addu'a daga zuciya take ai zuciya ta karo ko wani abu ga mai ita Allah ke wal lisanu tabi'u lil har harshe bi zuciya ya kaji to idan zuciya ta yi abin da an ka aza mata to kuskuren harshe bai hana an shi abin da zuciya ta yi mai kyau kuskuren harshe bai hana an shi shi ku lura da wannan abin da zai aka so mutum da shi ikhlasi ya tsarkake niyya sai sanda zai addu'a ya yi wani hawa mai kyau kuma ya roƙi halal duk abin da za ku roƙa ku tabbatar da halal nan yanzu kana ganin mutum ya zo da mashin ɗin ne ka ɗora kuma Allah shi baka mashin ɗan wani ai ka san bai halitta ba wala ta zama nan ma faddar Allah bi ba duk wa Allah ba kun ga an dace an dace wannan hanya amma roƙi Allah ya baka iri ne halal na irin amma na shi ɗin ke yin an ka ba shi in an ka an shi ma shiwa ba mutumin kwarai kake ba ka ga mutum ya so da aron gane ka ce Allah ya ba ka mashin ɗin to irin wannan duka yana cikin addu'o'in da ba a halitta ba dan Allah ya ce wala ta tamanna ma faddallahu bi ba dufa ala ba'd to tunda an riga an hana to in kai wannan roƙo kai dai kun ba dole ne ka samu ba zan ka saki hanya amma babu da yi ka taho da wuri kana bin hanya sai ka iske wani katon gida mai kyau ka dibe shi ya ka ce Allah ka bani irin gidan hmm. amma ka ce Allah ya bani gidan da to shi mai shi amma ya halitta ka ce Allah ka bani irin gidan in akwai wurin da kaka so ka ce ka wadi wurin in kuma ko ina na ka samu shi ke sai ka yi addu'a in ko ina na ka samu in kuma akwai inda ka kaso kuma ka a waɗi inda ka kaso ta yi akwai shi Allah ya gafarta mana fa inna asala du'a min al-qalb wal lisan tabi'u lil qalb wa wa man ja'ala himmatuhu fi du'a wanda ya sanya abinda himma ce ga addu'a ta qawima lisani ya daidaita halshe ne shi halshe na ɗaya da mai ba zuciya ba shi dai larancin da aka cewa ya kai to ad'afa tawajjuhu qalbu ya rauna na fuskantar zuciya ta ga Allah zuciya ta ta yi rauni ba za ta fuskanci Allah da kyau ba shi wannan mutum ad'afa tawajjuha qalbu ya rauna fuskantar zuciya ta ga Allah wani haza ya dawo almadarru da kalbihi du'a'an yautahu alaihi don haka mabukaci kan yi addu'a da zuciya ta yi kuma ya yi addu'a da aka yi mai buɗi gare ta sai a karɓa kun san madarru wanda ya faɗa cikin matsala shi aka ce madarru kun ga wani lokaci sharuɗa addu'a ko guda bai cika ba bai dai da alwala bai da natsuwa baya duk abin da aka ce na sharuɗa addu'a bai kula da ko guda ba amma zuciya ta tana tare da Allah sai shi addu'a kuma sai ku ga ya samu abin da ya kane ba da kuma ka ya karatu da rajulin miski cikin matsayi sai da ya noce cikin matsayi ya yi addu'a ya taso duk jiki ne ya taso duk inda jiki ne yake ko ina jiki ne yake kashi na kuma Allah ya shi addu'a saboda zuciyar da aka nema dai ita ta yi ita zuciyar da aka nema ita dai ta yi kyau to ko da yake zahiri bai yake ba wurin da ma ya tsaya ya yi addu'a wurin da ya tsaya addu'a ma ko nan ba a da shi ba masai na ko shi bai yarda da masai ba da lura ce ta ce da sashe ya shiga cike addu'a kamar ka shiga masallaci da saboda aka zuciya ita aka lura da ita shi yasa aka karba addu'a a almasar yautawa alaihi ma la ya hadaru min qawla zalik sai an ya buɗe abinda bai zo mai baka kamiyan zuciya dai duk wanda zai addu'a dai ya tsarkake zuciya dai zuciya dai da yawa kuna ganin mana addu'a ba a karba zuciyar ba ta tsaye ba bakin da yaka magana zuciya na wani magana yake zuciya na sakwato baki na nan na magana amma zuciya tana sakwato to ya za a yi karbi addu'a ta zuciyar ta kawai aka duba ba bakin ba bakin ko bai faɗi ba zuciya ta faɗi ya yi to dole ga zuciya aka so a tsarkake wa hadha amrun yajidu kullu mu'minin fi qalbi wannan al'amari na wanda kowane mu'mini ya samu cikin zuciya dai na tawadi da gangantar da kai da khushu'i ga Allah subhanahu ta'ala idan lura haka ta kama shi yasa kuwa gani in musiba ta zo ga ƙasa sai ka in mutane sun ka dawo ga Allah kwana biyu sai ka ga an karɓa wani ko da ka gani ko sallah bai iya ba wani ko alala bai iya ba amma da yake almudarruna mabukaci na halaka ya gani mai ta aika da zuciya ce ta kare ta koma ga Allah ba mai bashi mai ta an ba Allah ba da ya addu'a sai ga Allah na karba wannan babban abin da Allah ya taimake tarayyar Najeriya da shi ke ya taimake ta da mutane waɗanda da ƙoƙarin mai da lamarinsu ga Allah 'yan matsala ta same su sai dai kawai inda illa take da matsalar ta wuce kuma sai su shiga da rabe shi amma duk ta dawo kuma sun ka ji a bayan hara tsanani sai ka gani sun hara dawowa ga shi kuma to duk da an ka dawo ga Allah shi Allah duk da zuciya ta dawo ga shi to yana ba da mahita wa hada amrun yajidu kullu mu'minin fi qalbi wannan al'amari na wanda kowane mu'mini ka samu cikin zuciya wa ya ji zuba arabiyya wa bighayr al addu'a ta halitta da larabci ko ba da larabci ba kusan cikin malamai akwai masu cewa ba a yin addu'a cikin sallah da ajamanci ga wanda ka iya larabci akwai wa'anda ka cewa haka to amma wannan kyauta cewa wannan kyautacewa ne don wal qur'anu wa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam arabiya wa kalam jannati arabiya ahib araba li hadi salam wa sul saboda wayan abubuwa uku to kunga wannan tahsinan kyauta cewa ne amma ba wai sai da arabiya ba wa du'a ya ji su bil arabiya wa bi ghayr arabiya addu'a yana alitta da larabci ko ba da larabci ba wallahu subhanahu ya alama kasa da da'i wa muradu Allah ya san nuhin mai addu'a ya san manowa ce kuma kowa ka addu'a da hausa ko da yarbanci ko da ibanci ko da zabarmanci ko da hausanci ko da larabci Allah ya san ƙasa da da'i ya sa abin da mai addu'a kani wa muradahu kuma ya san manowa mai addu'a wa in lam yuqawwim lisanahu ko bai ce harshe ne bai daidaita harshe ne ba abinda dai duk amanawa sai Allah ya sani wa innahu ya'lamu sayyar asawati da al lughat Allah ya san rayoyi ingantattawa wa innahu ya'lamu al-aswati Allah ya san wato kukan sautoci da dijo wato muryoyin sautoci da al lughati da dukkan lugga da suka saba Allah ta nawal hajati da ka kaso bukatunsu duka Allah ya sani babu abin da bai sani ba wala ya juzu da musulun an yi ta rafi du'a'i an gama kuma ba ya halitta ga musulmi cikin addu'a sai ya ɗora kirda don waka ma'ayyana ayyanan na wato wani sauti ayyanan ne aw takallufa aw takallufati ko dora makai lalura fil adai wajen ba da addu'a min hamdin na sauke a kwarai wa rafi'in ko ɗaukaka a kwarai a wata ɗaribin ko kuma sama da ƙasa ya yi bisa da murya da ita a wata ji'in ko ya yi wani abu da ake ce mata ji'in na kira'a a wani hawa zalika ko abin da ya kamata. wannan wato wannan abu na wanda bai halitta ba mutum da ya fuskanci Allah kai tsaye da addu'a ta yi duwani murya ta taho ta taho haka nan dai da tsoron Allah dai aka zanta yi to addu'a ta yi daga zuciya kamar wanda sauran abubuwa duka aka so su fito daga zuciya har da wa'azin nan da karantawa aka so ya fito daga zuciya domin ko wa'azi mutum ka yi, in wa'azi ya fito daga zuciyar mai wa'azi to sai shiga zuciyar mai saurari idan wa'azi ya hito daga bakin mai wa'azi bai kai ga zuciya sai ba sai shiga kunnen mai saurari shi na ya tsaya wanda bai hito ga zuciya ba bai shiga ga zuciya amma in ya hito ga zuciyar mai haɗi to zai shiga cikin zuciyar masu saurari shi yasa za ku ga ana zuwa wajen wa'azi ka ga mutum goma sun yi wa'azi sai ka ji mutum guda da ya kama gara wa'azi ne ya yi shi ya hito ga zuciya nan duka an bar sunan dariyar nan da kaji ana yi wadda ya kaba mutane ita dai ta kuma an gama shike wadda ya magana ta yi haɗi dai don a yi dariya haka nan kuma an karbe ta don a yi dariya bai yi aiki ba kuma ba aiki da abin da ya faɗa hmm. za ku ga da yawa wasu suna cewa mutane sun koma kamar bayan wasu kawai ku ce duk abin da mutum ya faɗa ku kun ɗauka amma su ɗaya ku kamar abin da sun kawaɗi ba ku da sauran mutane Allah ne in ka yi don shi sai ya sa a saurare ka in ba ka yi don shi ba bai sa a saurare ka babu ruwa ne da lafazi babu ruwa ne da lafazin ka shi dai zuciya ya kadi la yanzuru ila sawrikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum yace irin wannan qabdu wa rafa'u aw tadriba aw tarji'u mimma yusammihi al alba'adu fi al'aiki al ya ce wai mutanen zamanin musashen suna ce wai shi at al'aiki al waye ji yaj'alu lahu ada'an ma'ayyana suna sanya mai wani ada'i ayyanan ne ta gami wanda ya yi kama da waka wa misal hadha la yajuz irin wannan baya halatta la'anna maqamad du'ai maqama talabi don matsayin addu'a wurin bid'a wato addu'a bid'a ho yake bai fa samu wa bid'a na yake to ta kamata wanda ka bid'a bai samu wa bid'a na yake a bashi to ta kamata maqama talabi wa izhari hajatin muqami ne na bayyana bukatarka ga kanan da kokon waranka tana abin nan Gaba Allah wakashi'in da kaskanta da kai wata darru'in da tawadihi ila zuwa ga Allah to abin da aka so kai kenan lokacin da duk zaka wasanci eh, Allah subhanahu wata'ala walaysa maqama tagannin ba wani waka bane wa huwa maqamu khudu'in wato eh, wuri na na khudu'in kaskantar da kai wa abudiyatin da bauta walaysa maqama idharin lis sana'ati abin nan annagamiya ba wai wuri na na bayyana aikin murya wato daɗin murya ba wa maqamu zulle. makami ne na ƙarƙantar da kai wa qudu'in da tawadu wa imani da imani walaysa makama shughul lil khawadir ba matsayi na na shagaltar da khawadir wato tunani tunanai ba wato abin nan bitan miƙe al'ada na miƙewar adayi wa da auzan da kuma daidaita auzan jin wazan na wajen masu arudi kenan wallahu ahadahu alhadi Allah shi kadai ka shirewa wal muwaffiq shi kadai ka yi muwafaqa ga abin da ya kaso yana yarda da shi wa huwa ahadahu almusta'an kuma Allah shi kadai ne wanda aka baka taimako gare shi to Allah muna roƙon taimakonka da asma'ikal husna ka shirya mun ga abin da dukka ka so kana yarda da shi abin da baka so baka yarda da shi ka nisanta samu gare shi kun ga wannan ƙarshen wannan babu da. kuma da shi ƙarshen wannan babin nan za mu kwana insha Allah wato duk abin da an ka ce ibada na so ake mutum ya kakkaɓe komi ya huskantar da zuciya ta ga Allah da duk abin da an kace ibada so ake mutum ya mai da zuciya ta ga Allah ya tsarka jiniya sai ga Allah in an ce abin ga ibada ne ko menene kuma ba wai sai addu'a ɗaya ba ko mina na in an ce ibada na so aka ya tsarka jiniya ga Allah subhanahu wa don haka kun ga ko zaunan ga da muke wato kamar mutum ya samu lada dole sai ya yi ya tahowa saboda Allah idan ya ce bari mu sai dan dai kaza ko don a ce kaza ko don kaza ba don Allah ba lada ko kwara ƙasa bai samu abin nan da ya taho don shi in ya samu ya samu in bai samu bai samu shi amma in ya taho don Allah shi Allah shi Allah ko komai in ka tawadar shi to komi kana iya samu yana da iya baka duniya yana iya baka lahira da tashi ta kuma ka ce don shi kai kuma ya san don shi kai to abubuwan gana shi yana iya baka kowane don shi ka ba da sakamako ga abin da an kai don shi shi ka ba da sakamako saboda haka duk abin da za ku yi ku tabbatar da kun yi niyya mai kyau zuwa makaranta zuwa wajen wa'azi da shiryawa kai ba shi ba ko kasuwa za ka in baka yi niyya dan Allah ba kar yi kasuwa da niyyar don dai ka samu kuɗi ka samu sa'a to in ka samu shi Allah da ka in ka samu ba ka da ba ka da lada ba ka da amma ai da ku mun kai karatu nan wani mutumin nan da ya biyo yaro na matashi yana saurin ta ya sabai suka ce kai to da a ce ƙarhin gana shi da sabuwar fata gana shi fi Allah annabi ce ai ya haita zai nema abinci ya ciyar da kansa ba wa fi Allah har aka kai inda ya ce in ya haita don riya ya haita don riya don neman tara abin duniya wa fi sabi da shaida. kun ga har da kasuwa ka in ka haita don Allah ba an tafi sabi da Allah ya faru sa kai ka haito fi sabi da Allah inda ya da Allah ya saboda haka da abin da za ku yi wani niyya mai kyau ko ina za ka raka? in dai wurin da dai ya halitta naka kai to in kai niyya mai kyau kana samun lada in dai da ma wurin shari'a ta ta zuwa kaurin to in kai niyya mai kyau kace kana samun lada amma in baka niyya mai kyau ba ka samun lada shi yasa kuwa ganin da yawa in an ce wajen wa'azi wani lokaci sai ku gaba da ya ta ya yi kokari ya kuma yi wa'azi mai yawa ya kuma birge mutane amma zunubi ne ya wuce maka kamin ya wa'azi sai eh, da ya tuna sai shi niyya amma in ya ta saki babu niyya bai yi niyya ba a ba shi ladar wanda ya niyya yanzu ga ka tashi da nan zuwa masallacin sayan ba ka yi niyya ba a baka lada wadda aka ba wanda ya niyya zuwa masallaci zuwa masallaci wuri na da ya halitta ka ce amma sai ka yi niyya mutu ka wuce ka ba ka da wannan ladar da aka bayar sai dai in ya maka muwafaka kana tunawa sai ka yi niyya kana tunawa sai ka yi eh in eh in dai ka in dai kusure na wanda ya faɗo ma ba da gangan ba ka da in kuma da gangan na kaka yi ne to duk abin da yake ana so a gyara shi ka ɓata shi da gangan kayan lemu duk abin da yake so aka a gyara shi kai ku ka ɓata shi kuma da gangan kayan lemu amma inda kuskure na ka ɓata shi ba ka da laifi shi yasa kuwa ganin mutum na yin sallah sai shi sallah raka a hudu sai shi biyu bai zanna ba sai ya gama hudu kun ga kuskure na yi kuma sai Allah ya ba shi lada don kuskure na har aka ce wata sallar da an kai kabliya da ita yi sallar arba'in wanda ba a yi makabliya ba lada kun ga kuskure ne amma ba da ganganna ba inda da ganganna da la zulubi za a ba shi sai Allah da su amma da yake kuskure na ya gyara in dai ba diya da ta mai ko kabliya an ce ta kai daidai da sallar arba'in wanda ba makabliya da ba diya cikin to in dai kuskure na ba a ta mutum da kuskure amma abin da aka bukata a gyara da gangan mutum ya bata shi to laifi ne Allah shi kara mana gudunmawa ce da taimako ne ya ƙarfafa mai girmama mu ya ƙara mana imani da lahiya ya ƙara sauƙaƙa mana zahin ga da ya huskanto mu mu roƙi Allah kuma ya taimake mu ya ba mu ruwa mun samu sauƙi to Allah ya ƙara mana ruwa kuma kun ga da taimakon Allah Allah ya ba mu ruwa waɗanda ba su da iska mai cutowa abinda da an matsalar ruwan gana jiya wato tar na tsada an kai sai ta tsada tsoro ta tsara hankalin mutane to shi dai an matsalar su amma in dai ba san na tsaba ruwan jiya ba su da matsala ko wace iri don ba da ko kun ji yadda sun ka iji dina kun ji yadda sun ka kwano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 Allah muna roƙonka billahi al-ahad da samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu uwayen su da kakannin su Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalan ka gafarta mu uwayen su da kakannin su Allah ka gafarta mana ka gafarta ma diya da zuriya wa'anga da kan bamu da wanda za ka bamu ilawa mai kiyama Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka rika mana su ka wake mana su Allah ka sa su zama na ido gare mu nan duniya da lahira kakka bari su zama hitina da azaba gare mu nan duniya da lahira Allah ka ƙara mana imani da lahira Allah ka ƙara mana imani da lahira Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar ka musulmi waɗanda ba su da laya ko ina suke Allah ka warkar da mu ka warkar da su duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su waɗanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro na koye da na bayyana Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata waɗanda sun roƙe mu addu'a da wanda ba su roƙe mu roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu zunubansu ka gafarta ma wayansu da kakanninsu ka biya musu bukatun nan nasu na alheri da ba na alheri ba ka maya alheri ka biya abin da suka tsoro ka kare su saboda albarkar sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kai 'yan Najeriya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka zaunar da jihar mu lahiya a zaunar da jihar a gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta a shirya shugabanninta ka ana su ga hanya ka tausaya mana allah ka taimake mu ka taimake mu ka ka taimake kowa a kan allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan allah ka karfafa mu kar ka karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi muna ƙara roƙon ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka tausaya mana Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ka kara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ka zaunar da masira lahiya almasira Allah ka kare masira ka kare jama'ata Allah ka zaunar da masira lahiya ka kare mu Allah ka kare gidajen ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya ka tosaya mana da albarka sunayenka ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na sharri ka tosaya mana ka ansa mana addu'a yau Allah aljanna ka ba mu firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله